Abin da ya fi ɗaukan hankali shine batun biyan sabon matakin albashin ma'aikata na Naira dubu talatin a duk wata. Wanda tuni shugaba Muhammadu Buhari ya riga ya sa hannu har waɗansu jihohi sun soma biyan ma'aikatansu. To ina gizo ke saƙa ne a batun rabon dukiyar ƙasa da ake ganin zai iya shafan albashin ma'aikatan? Ƙwararre a fannin tattalin arzikin ƙasa da ƙasa Yusha'u Aliyu ya yi nazari. Ko ɗan yaya aka samu canji a rabon arzikin ƙasan to zai taimaka mu ayyukan ci gaba na jihohin. Amma kuma wurin yin rabon arzikin ƙasan dole a shiga wasu yarjeniyoyi kuma wanda zai sa irin kasafin kuɗin da gwamnatin tarayya take yi da irin alƙiblar da gwamnatin tarayya take ɗauka domin ci da gaban da tattalin arzikin ƙasa dole jihohin su yi koyi da wannan ma'ana lokacin da gwamnati take shiga gina hanyoyi to sai a haɗu da gwamnatin tarayya da ƙananan hukumomi da kuma gwamnatin jihohi a yi aikin hanya haka kuma lokacin da ake samar da abubuwan more rayuwa da ya shafi lafiyar mutane da sauransu to a rinka yi bai ɗaya wannan zai taimaki tattalin arzikin ƙasa. to sai dai ga jigo a jam'iyyar apc barista abdullahi jalo yana ganin gyara dokar da aka fara tun zamanin tsohon shugaban ƙasa Olusegun Obasanjo zai taimaka wajen ƙara bunƙasa tattalin arzikin ƙasa. Yanzu Allah ya kawo abin zai kyau saboda in har wancan gyare-gyare da Obasanjo bai yi ba za a yi shi a wannan gwamnati ma'ana da dama jihohi da su iya riƙe kansu za su samu kuɗaɗen da suke nema daga wajen gwamnatin tarayya kuma jihohin da ake gudu ba za su iya aiwatar da wannan biyan dubu talatin wa karamin ma'aikaciya su samu aikin yi to za su iya samu wannan shine yadda nake kallon wannan al'amari kuma zan sake jan hankalin masu saurare cewa ba ana yi ne a rage wa gwamnatin tarayya ƙarfi da kuɗi da take samu fiye da kowane ɓangare ba amma dai zai kawo wani masalaha wanda zai kawo ƙasa ta nausa gaba kuma yanzu an so ma. an samu mai waje biyu a arewa saboda zaman lafiyan ƙasa a ce akwai haɗin kai Shin a ce an samu ma'adinai a kowane ɓangare na ƙasan wanda zai kawo wa ƙasan arziki saboda za a samu kuɗi daga ta kowane ɓangare wanda zai kawo ƙarin haɗin kan ƙasa da cigaban ƙasa. Shi ma shugaban gwamnonin Najeriya kuma gwamnan jihar Ekiti Kayode Fayemi ya ce suna kan bakarsu na neman sauya yadda ake rabon dukiyar ƙasa kuma ba yanzu suka fara ba a wannan zamani na shugaba Muhammadu Buhari. Fingers are not equal at the level of the state so consequential adjustment may not necessarily end up being the same. It will be different from state to state. We're not going to adopt hook, line and sinker what has been adopted between federal government and labor. That's for federal government workers. Fayami ya ce ba a taru an zama ɗaya ba, wasu jihohi ba su da ƙarfin da wasu ke da shi. Akwai yarjejeniyar da gwamnatin tarayya ta shiga da ƙungiyar ƙwadago a wani fannin ƙayyadadden albashi. wanda ba lalle bane jihohi su amince da haka saboda haka suna kan bakarsu na neman a sauya yadda ake rabon dukiyar ƙasa wanda aka fara tun zamanin shugaba Olusegun Obasanjo kusan shekaru ashirin da suka wuce a halin yanzu dole ne gwamnoni su nemi kuɗi su biya ma'aikata tunda doka ce amma wannan ba zai hana mu neman gyara ba abin jira a gani shine irin tasirin da gyarar zai yi wajen taimaka wa jihohi da ba su iya rike kansu ba tare da samun tallafi daga gwamnatin tarayya ba Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.